Tsaftace amare wata al'ada ce mai muhimmanci da ake shiryawa kowace amarya a ƙabilar Nufawa. Ana cewa yawo rufadan wato wankan amarya ana gudanar da shi ne a sanyin safiya a tsakanin karfe 4 zuwa karfe 5 na safe inda wasu tsoffin mata biyu a gidan amarya za su gudanar da haka ana kai amarya da ke sanye cikin rigar tata zuwa banɗaki sannan kuma a zaunar da ita a kan karamar kujera ɗaya daga cikin matan za su shiga banɗaki yayin da ɗayar za ta tsaya a bakin ƙofa da fitila domin haska ɗakin yayin da suke gudanar da tsaftacewar Wasu abubuwa da za a yi amfani da su a yayin yin wankan amaryan su ne bakin sabulu wanda aka cakuɗa shi da wani garin hoda. Abu na farko da ake yi shine addu'a na tsawon rai, wadata da kuma albarkan haihuwa kafin a zuba mata ruwa a kai. Ana yin haka sau uku, kuma a kowace lokaci mata suna yin shela da kuma guda don sanar da an fara wankar. Bayan an gama wankar, za a ba wa amarya riga da kuma mayafi domin ta ta kanta. Daga nan sai a kai ta domin ta gaida mutanen da ke cikin gidan. Daga nan sai a ɗora mata ƙaramar tukunya a ka domin ta fitar da ita waje. Za ta fasa tukunyar ta hanyar jefar da ita. Wannan yana nuna cewa ta yanke dangantaka da wasu samari ko kuma masu nemanta kuma ta fita daga layin 'yan mata. Wankan amaryan nan yana da matuƙar muhimmanci. domin ba a yin aure sai an yi shi kuma ana iya yin shi sau ɗaya ne kawai a rayuwar mace idan mace ta yi ta kaba ko kuma ta rabu da mijinta wato ya sake ta ba za a sake yi mata wannan wankan na amarya ba menene ra'ayinku game da wannan al'adar ku bayyana mana a sashen sharhi